ashirin da uku ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan disamba 1997 idan ba manta ba dama muna bayanai ne dangane da mas'alar da muka fara tattaunawa a kai ajiya bayani akan almahadil muntazar ma'ana mahadi da ake magana a kan shi mun gabatar da bayanai ɗaya ɗaya a ƙarshe inda lokaci ya ƙure mana shi ne inda muka kwana akan mas'alar da muke bayyanawa dangane da abin da ya shafi mazhabobin malaman musulunci game da ainihin mahadi aka ce an kasu kashi uku a cikin addinin musulunci game da al'amarin mahadi wasu sun ce dungurungun ma al'amarin mahadi din ƙarya ne ba gaskiya ba ne sun ce tatsuniya ce kawai maganganun banza ne waɗannan su ne ‘yan banza kamar su Ahmad Amin da su ainihin Sa'ad Muhammad Hassan da makamantansu duk waɗannan baki ɗaya sun ɓata abin takaici da abin ban haushi shine da aka samu al-Imam al-Mu'arrikh Ibn Khaldun al-Maghribi a cikin ainihin littafin shi wanda yake na tarihi yazo ya goyi bayan wannan mas'ala yace duk hadisan da suka zo game da mahadi baki daya hadisan ƙarya ne hadisai ne ba su inganta ba wannan magana ba karamin kuskure bane wannan babban malami ya tafka Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi mazhabi na biyu shine mazhabin masu bin aqidar batiniya da masu bin ainihin aqidar shi'a waɗanda suka ce mahadi gaskiya ne to amma kuma sun kawo hadisai na ƙarya domin tabbatar da ainihin mahadiɗin har ma su a cikin su suka ce mahadiɗin ya zo har ya ainihin wuce yana nan a ɓoye a yanzu a cikin wani rami a garin ainihin samira sunan shi kuma muhammad ibn al-hasan al-askari to wannan ainihin ƙarya ne to mazhabi na uku muna cikin bayanin shi ne jiya sai lokaci ya kure mana wannan mazhabi shine mazhabu ahli sunnati wal jama'a mazhabin ahli sunna da sauran jama'ar musulmi mu kenan wa humul ladhina ya'tamiduna 'ala riwayati sahihati sabita bi asani da mawthuqa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aw an sahabati wa tabi'ina ahli sunna su ne waɗanda suke dogaro akan riwayoyin hadisai ingantattu tabbatattu da isnadai waɗanda suke amintattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko daga sahabbai ko daga tabi'ai to wannan ainihin matsala ta mahadi ta wannan hanya ne mu ahli sunna muka bi muka tabbatar da ita hadisai ingantattu masu nagarta waɗanda suka zo daga ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi wa bi turuqil ilmiyya haka kuma ahli sunna suna tabbatar da dukkanin al'amuransu ta hanyoyi na ilimi allati taqumu ala al-hujjati wal burhan waɗanda suke tsayuwa akan hujja da kuma dalili wala tu'aridu al-aqla al-fikra wal aqla salim waɗanda waɗannan dalilai ba sa karo da tunani ko kuma hankali lafiyayye domin ka'ida ita ce dukkan abin da yake ya zo a cikin nassi sahihi to baya saba wa hankali wanda yake na lafiyayyen mutum a ƙarƙashin haka ibnu taymiya ya littafi jar'u ta'arudul aqli wan naqli Tun kuɗe maganar masu cewa wai hankali yana saɓani da nassi ai kawo magana sai mutum ya ce ai wannan ma ba ce daidai da hankali ba ai hankali irin naku na marasa hankali ba da shari'a za ta dace da shi domin dama ba a kula da wannan hankali amma hankalin lafiyayyun mutane shi shari'a take daidai da shi karanta wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an yi ta hakikin shi a cikin juz'i tara za ga bayanai ɗaya ɗaya insha allahu wa ala ra'asi ha'ula'i al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal yana gaba yana sama da waɗannan ahlus sunna waɗanda suka tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne wa shekul islam ibn taymiya da ibn taymiya wal hafiz ibn kathir da al hafiz ibn kathir wal imam suyuti da al imamu abdurrahman suyuti wa ibn hajar al haitami da ibn hajar al haitami al faqih kenan wa hana hanu nanqulu lisadati al qurra ba'da ma da an ha'ula'il ulama'il ajilla ga zantuttuka kaɗan daga cikin zantuttukan waɗannan manyan malamai za a zo a karanta maka ka ji kowane malami daga cikin su ga jawabin da ya dan tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne thumma nutbi'uha bi dhikri ba'd al sa'an nan kuma sai mu kawo wasu hadisai daga cikin waɗanda suke tabbatar da cewa mahadi gaskiya ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama liyakuna almu'minu ala basiratin min amri dinihi wa duniyahu domin mu'mini ya zama yana kan basira game da al'amarin addinin shi da na duniyar shi awalan na farko ra'ayul hafiz ibn kasir fil mahadi menene ibn kasirin ya faɗi game da al muntazar wasu suna kuskure suna cewa muntazir suna sanya sanyawa damul hannu mai digo ɗin kasara su ce muntazir wannan kuskure ne Almahadil muntazar fataha zaka sa muntazar wanda ake saurare in ka ce muntazir wanda yake saurare nan kamar ka ce muallim muallim wanda ke karantarwa muallam wanda ake karantarwa siga ta fa'iliya da siga ta maf'uliya قال الحافظ Ibn كثير في تفسيره عند قول الله ta'ala. Ibn كثير da yazo fassara ayar da Allah yake cewa walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba Allah yace lalle mun yi yarjejeniya da bani Isra'ila kuma muka aiko musu da wakilai guda goma sha biyu kowace kabila akwai wakilinsu cewa shi ne zai jagorance su akan bin alkur'ani da sunnar annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce matuƙar suka biyayya ga waɗannan wakilai guda goma sha biyu to shi kuma Allah zai yarda da su zai taimake su sai warawa hadisa sai Ibn kasirin ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wala yazalu amrun nasi madiyan ila al'amarin mutane musulmi ba zai gushe ba yana cikin ƙarfi matuƙar dai suna ƙarƙashin jagorancin waɗannan shugabanni guda goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu shugabanni goma sha biyu a cikin ainihin wannan al'umma waɗannan shugabanni dukkaninsu za su zo daga ƙuraishawa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sharɗanta cewa waɗannan shugabanni daga 'yan ɗakin shi ba lafazin hadisi sahihi gashi a cikin kitabul mahadi cikin sunan abi dauda cewa ya kulluhum min quraish dukkan daga cikin quraishawa ne don haka waɗannan ainihin shugabanni sun zo guda goma sha ɗaya sun tabbata na sha biyun nasu shine ainihin wanda zai zo daga baya haka ainihin al-Imam Ibn Kathir zai nuna mana wasu daga cikin malamai na musulunci kuma suka ce a'a shi mahadi ba shi daga cikin waɗannan guda goma sha biyu zai zo ne ainihin shi wani mai shiryawa ne daban waɗancan sha biyu da annabi ya lissafa sun zo har sun wuce na farkon su shine Abubakar na biyu Umar har zuwa ainihin lissafi in ka je ka ɗauki littafin ainihin Sharhul Aqidatu Sahawiyya na Ibn Abil Izzi Al-Hanafi zaka ga bayani akan su ɗaya bayan ɗaya Allah ya shirya da mu amma ba irin waɗannan limamai na 'yan shi'a guda goma sha biyu ba lissafin limaman 'yan shi'a guda goma sha biyu ya fara daga kan sayyidina ali ya tike akan muhammad ibn al-hasan al-askari lissafi a wurin musulmi ya fara ainihin daga kan sayyidina abubakar ne saboda haka na wa bainahum baunun ba'id akwai tazara tsakaninmu da su shine sai ibnu kafirin sun makala sai ya ce wa zahiru anna minhumul mahdil mubashshar bihi fil ahadith warida bi dhikrihi sai ya ce a zahiri waɗannan ainihin wato guda goma sha biyu da annabi ya faɗi to mahadina daga cikinsu mahadin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi albishir da ainihin zuwan shi وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره في samira. Ya ce amma fa wannan mahadi da mu muke magana mu musulmi ba wai mahadin da yan shi'a suke riya cewa ya zo ya bayyana har ma wai yanzu yana nan a cikin ainihin wani rami a garin samira'a ba fa inna zalika laysa lahu haqiqa wala wujuda bil kulli ce wannan magana ba ta da haqiqa ba a ma samu wannan ba sam surutai ne da hayaniya kawai na ƙarya kamar yadda muka kawo tarihi wannan ɗin da aka ce ma wai shi Muhammad ibn al-Hasan al-Askari ba a ma wannan kissar ba gaba ɗaya ƙarya ce kawai aka yi hasali ma da aka bincika sai aka samu uban shi din ma da aka danganta gare shi cewa shine uban shi bai ma taɓa haihuwa ba sai ya ce bal huwa min hausil uquli sakhifa sai ya ce wannan na daga cikin ainihin shirme na ainihin hankula waɗanda suke sakararru wa tawahum al dhaifa da kuma rudani na irin ainihin tunani wanda ya zama mai rauni yace ka duba tafsirin ibnu kafirin a cikin mujalladi na biyu shafi na biyar to kaji abin da alhafiz ibnu kafirin ad-dimashqi ya faɗi kenan to sai kuma babban malamin shi ko shekul islam ahmad ibnu abdul halimi ibnu taymiyah al-harrani Allah ya gafarta ibnu taymiyah Allah ya saka ibnu taymiyah aljanna firdausi wa qala islam ibnu taimiya ibnu taymiyah yace innal ahadith allati yuhtajju biha yace hadisan da ake kafa hujja da su ala khurujil mahadi game da cewa mahadi zai fito a ƙarshen duniya ahadithun sahiha hadisai ne ingantattu rawaha abu dauda wa tirmizi wa ahmad wa ghairuhu al-imam abu dauda da tirmizi da ahmad da wasu malamai suka ruwaito min hadisi ibn mas'ud wa ghairihi ta hanyar hadisin ibn mas'ud da wani malami a takaitan takaitawa zancen da ibnu Taimiyya ya faɗi kenan sai ka ɗauki littafin shi wanda ya ragargaji yan shi'a min haji sunnatin nabawiyya fi na kabi kalamin shi'atil qadariyya mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ibnu Taimiyya ya faɗi kenan sai malami na biyar al imamu muhammad ibnu ali ash-shawkani al-yamani rahmatullahi alaihi ra'ayul imam ash-shawkani menene shawkani ya faɗi wa qala imam shaukani fi risalatihi shi shaukani littafi ma ya karami musamman akan matsalar mahadi ya sa mishi at-tawbihu fi tawatir ma jaa fil mahdi muntazar wal bayani dalla dalla game da cewa hadisan da suka zo game da mahadi da saukar annabi isa hadisai ne da suka zo birjik masu yawa sunan littafin kenan a takaice shaukani ya ce والأحاديث الواردة في المهد التي أمكن الوقوف عليها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك yace hadisan da suka zo game da mahadi waɗanda aka tattara su sun kai hadisai hamsin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin su akwai ingantattu akwai waɗanda suke kyawawa akwai waɗanda suke masu rauni ne kaɗan waɗanda waɗancan ingantattu da kyawawa za su agaza waɗannan masu rauni su miƙe ma'ana masu raunin ma da aka samu daga ciki masu rauni ne waɗanda yake in an gwa masu da ingantattun can sai su miƙe sai ce babu shakka hadisan da suka zo game da mahadi hadisai ne mutawatirai wato nan yana nufin mutawatirai ne tawaturanci na ma'ana domin tawaturi a hadisai sun iso mana ta hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ɗayan hanya biyu ne ko dai dukkan hadisin da ka gani ko ya zama mutawatiri ko ya zama ahad mutawatiri shine wanda ya zo ta hanyoyi birjik da sharuɗan shi in ka je ka koyi ilmin musalahi zaka gani ahad kuma shine hadisin da ya zo ta hanya kwaya ɗaya rak ko ya zo ta hanya biyu ko ta hanya biyu ko kuma ya zo ta hanya uku shine ahad in ya zo ta hanya ɗaya sai a ce gharib na kan an ce hadisi garibi ba bako ake fassarawa ba bako sai kana karanta al-arabiyatul jadida ko hadisa an kaga an ce garib sai kace bako amma kana ilmin musalal hadith in kaga an ce hadha hadithun hasanun garibun sai kace wannan hadisi kyakkyawa ne wanda ya zo ta hanya ɗaya. ba wai bako ba babu wani bakon hadisi gharib wani technical word ne wata kalma ce wadda malaman hadisi suke amfani da ita saboda haka in suka ce garibi suna nufin wanda ya zo ta hanya ɗaya ba ma'anar shi wai ya zama mai rauni ba za a samu hadisi garibi ne kuma sahihi imam bukhari ma yana ruwaito irin su hadisin innamal a'malu niyyati hadisi ne sahihi amma garibi ne hanyar shi kwaya ɗaya ce rak tun daga kan sahabin da ya ruwaito shi sayyidina umar hakan ainihin tabi'in da ya ruwaito shi hakan ainihin tabi'u tabi'in da ya ruwaito shi mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka eh, eh, ahad na farko kenan ahad na biyu shine aziz wanda ya zo ta hanyoyi biyu rak na uku kuma shine mashhur wanda ya zo ta hanya uku zuwa sama da uku amma yawan su bai kai a ce ainihin mutawatiri ba to in aka samu wannan sai a ce wannan shine mm, ahad to wasu suna cewa hadisin ahad ba a kafa hujja da shi wajen aqida waɗannan magana ba wannan magana ba ta da asali in dai hadisi ya inganta ibnu hazmin yace daga mutum daya daga mutum daya daga mutum daya har aka kai kan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan hadisi wajibi ne yanke a yi aiki da shi ko akan menene to ma'anan mutawatiri anan da shaukani ce ma'ana mutawatiri ta ma'ana mutawatiri akwai mutawatirul lafzi alafazance duk inda ka shiga ka fita a cikin ilimi zaka ji wannan hadisi kamar me kamar hadisin man kazaba alayya muta'ammidan maka maq'adahu minan nar wanda ya min karya da gangan ya tattali mazaunin shi auta wannan hadisi mutawatiri ne tawatirun lafziyyun alafazance duk kowa ya san shi cikin ɗaliban ilimi amma akwai mutawatiri al-ma'anawi kamar hadisan da ke magana shafa akan hufi hadisan da ke magana azaba kabari to su ne kamar waɗannan hadisai da ke magana akan zuwan mahadi mutawatiran hadisai ne amma mutawatirai ne ma'anawiyan ba lafziyan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ra'ayi ibn hajar al-haythami sai kuma al-imam ibn hajar al-haythami Allah ya gafarta mishi وقال الإمام أحمد بن حجر الحيثمي في كتابه shima ابن Hajar الحيثمي حيثمي مي أنشا مي تا haitha haithami domin akwai haitami haitami shine ake cewa malamin hadisi haithami mai sunan shi da yayanca shine alfaqihu malamin fikihu to shi wannan haithami malamin fikihu ya littafi ya sa mishi al-mukhtasar fi alamat al muntazar takaitaccen bayani game da alamomin mahdi wanda ake saurare a takaice malamin yace wa qad ani ila ta'alifi ila ta'alifihi iddi'a'u jama'atin fi zamanina wa qablihi annahum al-mahdiyuna abin da yasa ni na rubuta wannan littafi ni haisami saboda an samu wasu jama'a suna ƙarya a wannan zamani namu ibnu hajar yau ya kai kamar shekara biyar da mutuwa yace a wannan zamani namu da kuma kafin wannan zamani namu wasu mutane sun zo suna ƙarya cewa su ne mahadi wa ma darau annahum adh-dhalluna al-mudhilluna ba su san cewa su batattu ne kuma abin a ce su batattu ne thumma sarrada al-athara wal akhbara fil mawdu' nan sai kawo hadisai da kuma zantuttuka na sahabbai da tabi'ai waɗanda ya samu game da mahadi din ra'ayu sahibi taj lil usul sai kuma menene mai littafin attajir jami'i lil usul ya faɗi malam ali ah, nasif ah, mansur yace waja fi hashiyati taj al-jami' lil usul fi ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'da an zakara hadith al-mahdi qawluhu qawluhu ga abin da mai taji ya faɗi yace ishtahara bainal ulama salafan wa khalafan annahu fi akhir az-zamani la budda min zuhuri rajulin min ahli al-bait yusamma al-mahdi malamai tun daga na farko har na ƙarshe da waɗanda suka zo da farko da waɗanda suka maye musu sun ainihin shahararriyar magana ce cewa a ƙarshen zamani lallai ba a samu wani mutum cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi mahadi yastauli alama alal mamalik al islamiyya zai mallaki ainihin kasashe na musulunci wa yatba'uhu al kuma musulmi za su ji shi wa ya'dilu bainahum zai adalci a tsakanin musulmi wa yu'ayyidu ad zai taimaki addinin musulunci wa ba'da zuhurihi wa ba'dahu yadhharu ad-dajjal bayan mahadi ya zo kamar yadda mu zo mu karanta yanzu mu ji daga larabcin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da kanshi mahadi in yazo zai shekara bakwai ko kuma yayi tara to bayan mahadi yayi waɗannan shekaru sai kuma dajjal yazo dajjal shi kuma wata babbar fitina ce wadda za ta zo a ƙarshen duniya wani mutum ne shi ma daga cikin mutane irin mu ɗa kuma shi ma cikin ƴaƴan adamu ba wai wata halitta ba daban inna ma Allah maɗaukakin sarki ya wulakanta shi ne da ya ƙaddare shi shi ya zan kafiri sa'an nan mushi mishi wata irin kila wadda ta zama kamar ta saba da ainihin kilar mu sai ya zama shi idon shi kwaya ɗaya ne haka kamar idon jirgi haka a goshi sa'an nan sama da idon kuma an sa kafirun to haka dajjal yake sa'an nan a cikin kwana arba'in zai kewaye dukkanin duniyan nan baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisin Ahmad da Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah ce idan Dajjal ya zo duniyan nan a lokacin ina da rai to shikenan kowane musulmi ya je ya zauna ya huta ni zan tsaya in yi gwagwarmaya da shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wa yana da rai Dajjal ya zo shi shikenan kowa sai kwanta hankalinka kwance manzon Allah zai aiki akan wannan Dajjal amma annabi ya ce in kuwa ya zo a lokacin ba ni tare da ku ba ni cikin ku to kowa sai ya ji da kanshi kowa sai ya san yadda zai yi ya kara kanshi daga sharrin dajjal kana kabarinka ne baka tsira ba kana da ranka ne baka tsira ba a muciya kake baka tsira ba sikaji kake baka tsira ba a maiduguri kake ko ina kake baka tsira ba sai in kana cikin garin makka ko madina kadai ka tsira kai ma kuma in munafiki ne a cikin makka ko madina in dajjal ya je ya tsaya kofar makka ko madina zai kururuwa duk kasar makka da madina sai ta girgiji duk wani munafiki sai ya fito sai ya kwashe abiban shi sai ya gaba da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don annabi ya zo dajjal bayan ya za a sai annabi ya ce falyaqra alaihi fawatiha surati al sai ka haddace farkon surati al da ka ga dajjal ya zo sai ka karanta mishi waɗannan kana karanta sai gudu ya baka gudu to kuma in ya zo baka da rai fa ga ka kuma kana cikin kabari baka kubuta ba zai iya tayar da kabarinka ya raya ka dawo da ranka da lafiyar ka ras ya sa ka yadda shi ne Allah sannan ya koma ya sake kashe ka kuma ka kwanta to yaya menene makaminka game da shi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta duk sa'an da kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a zaman tahiya na sa'an nan sai kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali wa min al ma'asami wal maghrami da kai wannan shikenan in nan ka tsaya kai sallama shikenan daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama kenan duk wannan zureriya addu'a wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur Allah ya saka da alheri alheri amma fa ba daga harshen annabi take ba shi yasa a ajiye ta sai a ɗauki wannan kawai zance kenan in kuma ba haka ba zaka ka je ka rena kanka duk wata hayaniya da za a yi maka ai a ce aje malaman magana malaman fiqh wallahi in baka aje wannan maganar a karkashin wannan matsala ba wallahi ka shiga uku ban ma gaya maka gaskiya duk abin da zaka kai ga abin da manzo Allah ya zo da shi in aka sahiya tahiya salatin annabi a raka'a zaman karshe sai kai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama Allah ka tsare ni daga azabar jahannama wa min azabil qabri da azabar qabri wa min fitnatil masihid dajjal ka tsare ni daga fitinar masihid dajjal eh wa min wa min fitnatil mahya wal mamat ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal ka tsare ni daga fitinar masihid dajjal wa min al ma'asami Allah ka tsare ni daga duk abin da zai ja in yi laifi wal magarami Allah ka tsare ni daga ka raba ni da taurin bashi waɗannan addu'o'i kwaya shida annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi duk sallah kafin ya sallama shi yasa an ka haddace su sun ishe ka wannan zuriya addu'a duk da aka haddace a halari ne cikin ishiriniya ne cikin risala ne cikin wane ne a'a Allah ya saka musu da alheri sun yi iya nasu kokarin amma da muka samo kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ya isa yayi babu wanda za a ce za a jono maka nefa tun daga kayan jidam ka ce a jono maka daga wannan kutun janareta na anguwarku ko akwai wanda zai zaɓi haka saboda Allah to me addinin ka ya maka addini kowane iri sai ka ce a ɗauka ai ɗaya ne amma harkar rayuwa sai ka ce a'a wannan sai a tsaya a tace wacce ce mai nagarta rediyo nan in ka je zaka siya wanne ne ba made in Nigeria ba baka san made in Nigeria dan me dan ya tabbata made in Nigeria kana ga mun ba mai kyau bane ina made in kaza made in kaza made in kaza shi kake so qualitative one mai nagarta amma addini baka neman qualitative one wanne ne aka saba wanne ne suwana da suwana suka mutu akai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai me ya same ku ne ya ku jama'a za ku zo kuna alfahari da wasu mutane waɗanda suke a yanzu haka din nan garwashi ne cikin garwashin jahannama ina ruwanka da malam wani da malam wani to malam wani har ya mutu kaza yake ina ruwanka da shi in aka tashi kiyama babu wanda zai biyo sawun kan aka taho da kai a daura gaban Allah ba wanda zai ce bari mu je in tsaya maka ba duk wanda ya gaya maka ƙarya yake maka kai kaɗai din nan za ka tsaya to ina ruwanka da wani duk wanda ka gani to ka dosani gare shi in zai jona ka da annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba tun anan duniya ba ka ba shi in ba har gumaka da aka bauta musu ranar alkiyama saboda fargaban Allah sai sun buɗe baki sun yi jawabi sun ce wallahi ba ba mu ba ku da gunki da ka gani na ice ko na katako ko dutse ko rana ko wata ko tauraro duk abin da aka bautawa ranar alkiyama kafin a fara ƙaryata wanda ya bauta mishi shi wannan gunkin zai fara cewa ba ni ba ka ba ni na ce ka bauta mini ba dan kasancewa wannan rana kowa ta kan yake gunki ba ice ba ne to amma gaban Allah dole ya jawabi dan ya kare kanshi annabi isa an aka ci kumo shi ya isa kai ne kace a bauta maka kai da uwarka abinda Allah ya faɗa kenan a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne kace wa jama'a su ɗauke ka kai da uwarka su bauta maka su rabu da Allah annabi isa ya firgita a filin kiyama duk wanda kake jin ya isa fa Allah ya cire sarauta shi ya ce bai isa ba jama'a mun fahimci wannan sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq abinda ba haƙƙi na ba ba daraja ta ba yaushe zan faɗi ya Allah in ma na faɗi ai ka sani ka san abin da ke raina ni ne ban san abin da ke ranka ba ya Allah matukar zaman da ne a cikin su ina matsayin annabi Isa manzon Allah ban basu sun yi shirka ba balle su kafirci amma lokacin da ka dauke ni to kuma kai kake kula da su dan haka in sun saba maka a lokacin kuma to ba ni na sa su ba kara kanshi yake fa wannan annabi Isa kenan daga cikin ulul azmi minar rusuli jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ya kamata mutane kowa yayyafa wa gemin shiruwa wallahi ka rufa wa kanka asiri kawai shine Abdullahi Abdullahi eh, Abdullahi ibn Rawaha sai zauna yana wa Annabi sallallahu alaihi wasallama waka wa fina Rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr fati'u arana huda ba'da al-ama arana huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janbahu eh, eh, yabitu yujafi janbahu an firashihi idza istasqalat lil mushrikin al-madaji'u yace ga manzo Allah a cikin yana karanta mana littafin Allah har alfijir ya fito annabi yana karantar da mu idan shaka ma'rufun min alfajr sati'u a ranar huda ba'adal ama yace da dukkan mu makafi ne duk maguzanci muke manzo Allah ne ya ya nuna mana shiriya ya wayar da mu ya bude idan mu fa qulubuna yace dan haka zukatan mu muqinatun tabbata suke annama qala waqi'u duk abinda annabi ya bada labari zai afku dan haka yadda kasancewa ɗari bisa ɗari mun ga fitowar ranar yau kaga dai muna da yaƙini cewa yau rana ta fito ba shakka akan haka ko to haka muke da yaƙini tabbas mahadi zai fito domin me dan ya fito daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da mu to shine ainihin sai malam ya ci gaba da cewa wa yazharu wa ba'dahu yazharu al dajjal sai kuma dajjal ya sauka wa yanzilu isa ibn maryama alaihi salam in dajjal ya sauka sai kuma annabi isa ya sauka Eh, mahadi zai zo sai ya shekara bakwai ko ya shekara tara bayan nan kuma sai dajjal sai ya zo dajjal ya zo ya kwana arba'in a duniyan nan sai kuma annabi isa ya sauka da mahadi da annabi isa da al'ummar musulunci da ke wannan lokaci sai su haɗu kuma sai a je sai a kashe dajjal dajjal ɗin annabi ya faɗi daidai inda za a kashe shi a yanzu daidai wannan wurin da annabi ya kwatanta an yi filin jirgin sama a gurin amma tabbas tun da annabi ya faɗi faƙulubuna bihi muqinatun annama qala waqi tabbas zai afku ko ba ko filin jirgin mai aka sai an kashe shi a gurin tunda annabi ya bada labari salawatullahi wa salamuhu alaihi fa yata'awanu ma al-mahdi ala qatlihi sai annabi Isa ya nemi mahdi sai a hadu sai ainihin su kashe shi dajjal wa qad rawa ahadith al-mahdi jama'atun min khiyar as-sahaba an samu wasu jama'a daga cikin zababbun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ruwaito ainihin bayani dangane da abin da ya shafi ainihin shi mahadi din daga cikinsu sai malam wakar rajaha a kharrajaha akabirul na. akwai manya-manya cikin ainihin malaman hadisi sun fitar da hadisansu ka abi dawuda wa tirmizi wa ibn maja wa tabarani wal bazzari wal imami ahmada wal hakimi radiyallahu anhum ajma'ina waɗannan manyan malamai dukkan su sun fitar da hadisi akan mahadi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa mas'ala ya kamata mutane su san inda ake koma in mas'ala ta taso sai a koma alqur'ani sai a koma hadisai yasa dole ne a samu babban library a gari wanda zai zama marji'i na malaman garin a samu katon library ɗaki na littattafai cike da littattafan musulunci ai ta dan karo littattafai ana ajewa malamai kuma su zage kwanduwarsu suna bincike nan da wata matsala ta taso nan da nan malamai su dukufa su bincika amma aka waye gari da can malamai sai kundi suke da shi to yanzu kuma an kona kundin kuma babu kundin babu kuma littafin hadisi babu qur'ani to izalatul izala kenan izalatul bid'a wa iqamatul bid'a kenan in aka kone kundaye kuma sai a siyo manyan littattafai sai a aje kuma a yi bincike in ba haka ba su ma waɗancan ɗin za ka same shi ya sai jallalaini ya sai kurtubi ya ajiye amma kuma ya fito kuma yana bid'a saboda me saboda bai karanta abin da ke cikin littafin ba in an tara littafin sai an karanta in an karanta sai kuma an sa tsarkin zuciya in ba haka ba wallahi sai kai ta karantawa sai Allah ya toshe kwakwalwarka saboda baƙin hali ne a zuciyarka akwai wata mummunar manufa da ta sa kake yin karatun Allah ya shiryar da mu ka duba littafin attajul jami'il usul a cikin mujalladi na biyar shafi na 341 to a takaitan takaitawa kaji zantuttukan da suka zo daga malamai ainihin dangane da al'amarin mahadi to menene shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi baki ɗaya kenan bihi yuhtamu dhikrul jamilu wa yubda'u da manzo Allah yake farawa da shi ake rufewa sallallahu alaihi wa sallama shine za mu karanto daga cikin ainihin hadisan shi masu tsarki da inganci za mu gabatar da ainihin sunan abi dauda shi a cikin ainihin kitabul mahadi kitabul mahadi a ƙarƙashin kitabul fitan fitintunu da abubuwa da za su zo karshen duniya sai al-imamu abu dauda ya ce kitabul mahadi littafin mahadi to ya kawo hadisai waɗanda suke magana a kan shugabanni goma sha biyu to hadisan da suka shafi mahadi musamman su za mu karanta al'imamu abu dauda ya ce حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد عمر أن عمر بن عبيد حدثهم حول السند sai kawo hanya ta farko yace daga musaddad musaddad yace Umaru dan Ubaidi ya ba su hadisi sai Abu Dawud ya ce wa haddathana Muhammad ibn al-Ala'i haddathana Abu Bakr ya an ibn Ayyash hawala sanad wa haddathana Musaddad qala haddathani Yahya an Sufyana hawala sanad wa haddathana Ahmad ibn Ibrahim qala haddathana Ubaidullah ibn Musa akhbarana Zaida hawala sanad wa haddathana Ahmad ibn ibrahima qala haddathani Ubaidullah ibn Musa an Fitrin al-ma'na wahid kaga Abu Dawud hadisi daya sai da ya tsuguna gaban malamai biyar suka biya mishi shi wannan malami da hanyar shi in ya kawo sai ce hawwala sanad ka ji karshen wannan isnadi to a tsaya ka ji kuma wani sai da ya kawo sai ce dukkan waɗannan malamai nawa biyar sun karantar da ni hadisi ɗaya ko da lafuzan sun ɗan sha bamban kaɗan amma ma'anar guda ɗaya ce kulluhum an asimin dukkansu daga asim an zirrin daga zirru zirru zirru ce an abdullahi shi kuma ya karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud kaji hadisin da ibnu taymiya yake ishara cewa hadisan ibnu mas'ud ah, abu dauda ya ruwaito su anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun da a ce duniyan nan za ta rage saura kwana ɗaya tak ta ƙare qala za'idatu fi hadisihi a cikin riwaya za'ida sai ce la tawwala Allahu zalika al-yawm da Allah ya tsawaita wannan yini thumma tafaqu sa'annan duk waɗannan malamai suka haɗu akan riwayar cewa hatta ya ba'asa rajulan hatta yub'asa fihi rajulun hatta yab'asa Allah fihi rajulan kowa da tashi riwaya da a ce yini ɗaya ya rage duniyan nan rak a ce gobe ya rage jibi za a yi tashin kiyama da sai Allah ya tsawaita wannan yinin ya yi tsawo yadda Allah zai tunkuɗo wani mutum minni annabi ya ce daga cikin zurriyata aw min ahli baiti ko kuma daga cikin mutanen gidana yuwati usmuhu ismi sunan shi zai daidai wa daida da nawa Muhammad kenan ko Ahmad wasmu abi hisma abi sunan baban shi kuma zai daidai da sunan babana wannan hadisin Abu Dawuda kenan wannan hadisi sahihi ne babu shakka akai zada fi hadisi fitrin a cikin ruwa fitir sai kara da cewa yamla'ul arda qistan wa adlan wannan mutum in ya zo duniyan nan zai cika ta da adalci da gaskiya kama muli'at zulman wa jawran kama yadda ta cika da zalunci da ta'addanci sai kuma ya cika ta da ainihin gaskiya wa hadisi sufyana a cikin riwaya hadisin sufyana kuma yace la tazhabu aw aulatan tanqabi duniya duniyar nan ba za ta kare ba hatta yamlikan araba rajulun min ahli baiti sai an samu wani mutum cikin mutan gidana ya mallaki larabawa to in ya mallaki larabawa ai fa min babi aula an yamlika ajama in har ya mallaki laraba to zai mallaki gwarawa kenan waɗanda ba larabawa ba sai Allah ya ainihin turo wani mutum ya mallaki larabawa min ahali baiti daga cikin mutan gidana yuwati usmu husmi sunan shi zai daidai da sunana qala abu dauda abu dauda yace lafzu umar wa abi bakr bi ma'ana sufyana da lafazin umar da lafazin abubakar da na sufyan duk ma'anar su daya to kaji hadisin farko kenan daga cikin hadisan da al-imamu abu dauda ya ruwaito musamman akan mahadi wannan hadisi ingantacce ne kaga wannan hadisi ya nuna mana tabbas ko da duniyar nan ta kure gab da tashin kiyama da kwana ɗaya sai Allah ya turo mahadi dan tabbatar da cewa gaskiya ne kuma ka ji sunan shi zai zama Muhammad ibnu Abdullahi ko kuma Ahmad ibnu Abdullahi to wannan hadisi ya karyata zancen shi a kenan da suka ce sunan shi Muhammad ibnu al-Hasan al-Askari kuma wannan hadisi ya nuna cewa sai duniyar ta kure ne dab tukuna sannan mahadi zai zo tare da cewa su 'yan shi'a nasu mahadin ya zo tun shekara 1200 kamar yadda muka fara faɗi a jiya قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الفضل, الفضل بن دكين أخبرنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي الله يقال مش يردايتي النبي tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce law ya yabqa min ad-dahr illa yawmun duniyan nan da a ce yini ɗaya ya rage rak ai tashin ƙiyama la ba'athallahu rajulan min ahli baiti yanzu Allah yace lallai da Allah ko zai aiko da wani mutum daga cikin mutan gidana yamla'uha adlan kama muli adjawran zo ya cika duniyar nan da adalci kamar yadda ta cika da zalunci قال حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المصيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu yana cewa almahadi min itrati waladi fatima mahadi zai zo ne daga cikin jinin sayyidatina fatima fatimatu zahara jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan hadisi wace ce ta ruwaito shi ummu salama kuma yanzu wannan hadisi yana tabbatar da daraja ta yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah matan annabi suna da hasada ƴaƴan ɗakin annabi kenan da suna da hasada su za su ruwaito hadisai game da falalarsu to kuma wannan ya nuna mana ashe salaf suna da adalci ko akwai wani sabani tsakaninka da wani in gaskiya ta zo akan sai ka faɗa balle babu wani sabani tsakanin matan annabi da ƴaƴan ɗakin shi Fatima lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wata ran sai ta shigo gidan ta shigo gidan sai ta tashi sai ta fita ta fita irin za ta sha kwana canye ta shiga nata sashin kenan kamar sashin kofar gidanta sai Aisha sai ta saka kuka sai ta kira Fatima ta ce ki dawo ta ce wallahi tafiyar nan taki kin tuna mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin tafiyar ku da babanki akwai rikici tsakanin Fatima da Aisha kenan har abada babu to munasaba akan wannan shine ya kamata a tattauna wai wace ce Fatima din nan Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su wane ne ƴaƴanta wace ce uwarta mecece darajarta ya kamata kafin a wuce wannan hadisi da ke magana falalata ai a dan ji kaɗan daga cikin tarihinta shine muka zo daga shi siru a'lamin nubala al-imam zahabi Allah ya ji kan al-imam zahabi Allah ya saka shi a aljannar firdausi eh wannan littafi tarihi ne tun daga kan khadijatul kubra ita ce musulma ta farko kenan har zuwa kan malamai na musulunci waɗanda suka haɓaka ba 'yan jigari jigari ba haɓakakkun malamai ma'ana sunan littafin kenan siru a'lamin nubala tarihin malamai haɓakakku sai wanda ya haɓaka ya sha ya ƙosha ilimi sannan dan jigari jigari shi kenan wannan tafi kuma zaka samu inda aka yi nasu amma wannan manyan malamai shine al'imamu zahabi almajirin ibnu taimiyya ya zauna ya rubuta tarihinsu tarihin ashirin da biyar. yanzu littafin ya kai dubu goma sha biyar to zuwa wannan shekarar nan an samu su darin risala da suke ai mu'assasar risala da suke buga littafin sun ɗibo tarihin ibnu taimiyya ya zo a ƙarshe ƙarshen wannan littafin domin yana bi ne gwargwadon shekaru waɗanda aka yi tarihin su misali waɗanda suka rasu a bara da waɗanda suka rasu a bana to na bara sai su zama tarihin su na sama waɗannan suna haka yake biyowa jeri jeri to tarihin su ibnu taymiya zai zama a na ƙarshe kenan to sai aka samu ruwa sai ya bata wannan mujalladin da yake dauke da wannan tarihi to amma imamu Zahabi yana da littafi kuma sunan shi Tarihul Islam tarihin musulunci a ciki ya kawo tarihin ibnu Taymiya da waɗannan malaman da suke zamanin shi sai aka ɗibo wannan tarihin na ibnu Ibn sai aka hada a jikin Siru a Alamin Nubala yanzu sai bugun ya fito a mujalladi 28 zai kama naira dubu goma sha takwas kwatankwacin kuɗin Najeriya <laughs> littafi ɗaya <laughs> dubu goma sha takwas mun fahimci wannan kuma wallahi sai an mallaki irin waɗannan littafan tukuna malanta za ta yi in ba haka ba sai dai ta ƙarya fa sai dai ta ƙarya to wahayi ake maka baka zauna da waɗannan malaman ba ya za a yi to gashi shine za mu ji tarihin Fatima daga cikin mujalladi na farko na wannan littafi ya kawo tarihinta akan lamba na ɗari lamba ta ɗari ɗaya da goma sha takwas ya ce Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Fatima ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wace ce ita ai imamu zahabi in ya kawo sunan malami babban malami sai ya watsa shi ya jinjina mishi to ita wannan sai ya ce sayyidatu nisa'il alamin fi zamaniha shugabar matan duniya baki ɗaya a zamaninta albab'atun nabawiyya wadda take gaba ce daga cikin gabobin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal jihatul mustafawiyya wadda fuskantar fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama tana kanta kullum annabi ita yake tunani saboda duk ƴaƴan shi suka rasu ita kadai ta rage yasa kullum hankalin shi yana kan Fatima ummu abiha haka ake mata kirari ake mata alkunya yar yar halal kenan za a ce da Hausa ma'ana yar ubanta wadda ta haifi auren ubanta ita alkunyar ta kenan mun fahimci wannan bintu sayyidil khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yar shugaban halittu baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abul qasim wato baban qasimu محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية بقريشية الهاشمية ودتك ار قبيلة هاشمية Ummul الحسنين أور حسن ده حسيني mun fahimci wannan ko yaushe aka haife ta al-Imam az-Zahabi alƙalamin shi bai kafe ba sai yace mauluduha qabla al-mab'ath bi qalil an haife ta dab da za a aiko annabi ya zama manzon Allah da kadan sai aka haife ta yaushe na ali ya aure ta sai ce wata zawwaja hal imamu ali ibn abi talib fi dhilqa'ida na ali ya aure ta a watan zilkaida au qubailahu ko kuma kaɗan ya rage da dhilqa'ida din kamar cikin watan ainihin shawwal min sanatis na sanati da ba'da ati badr bayan an yi yakin badar shekara ta biyu da hijira na ali ya aure ta wa qala ibn abdul ai gaba da gabanta <laughs> imam zahabi duk da shi wane ne da wane a cikin ilimin tarihi amma da ta daga daga sai koma wurin manyan malamai abu umar yusuf ibnu abdulbarri annumari allah ya saka sha aljanna eh ibnu abdulbarri duk andalus babu malamin da ya kubuta daga harshen ibnu hazam sai shi kadai shi ma akwai tarihin shi a cikin wannan littafi babban malami ne ba malike ne to amma shi yana da tsoron Allah duk inda yake bin malikiya yana bin fiqhun shi to duk ran da ya samu zance daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to Allah ya ji kan malaman fiqhu amma yau maganar manzon Allah za a dauka har duniya ta tashi to wannan sai goga mai bakin jini sai aka ce a wannan kai ba ba a yarda da kai ba ba dan kungiya bane sosai wannan kai <laughs> dan me zaka ce a aje maganar suwana da suwana a dauki ta annabi sai zo sai sharhin muwatta التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد ya fassara muwatsa a cikin mujalladi 28 ko kuma mujalladi 34 wannan motsa da kake makalewa aka faɗa sai da ya mai da ita kayan raƙumi guda da ka kuma yau shekarar shi dubu ɗaya da rasuwa Allah ya gafarta mishi ibnu abdul barri kenan ibnu abdul barri yace dakhala biha ba'da waqa'ati uhud an yi auren Fatima da Aliyu a ainihin lokacin bayan an yi yakin Badar to amma ba a tare ba sai bayan yakin Uhud mun fahimci wannan da kyau ko wa waladat lahul hasan to ya'ya nawa ta haifa mishi yasa an kana karanta waɗannan littafan sai ga tarihi ɗaya ɗaya ɗaya ana fice maka matsala ya'ya nawa ne tsakanin hasan a tsakanin ali da fatima yace fa waladat lahul hasan ta haifa mishi al hasan wal husain da husain wa muhsinan da kuma muhsin shine na uku wa umma kulsum da umma kulsum ta hudu wa zainab da kuma zainab ya'ya biyar kenan tsakanin aliyu da fatima mun fahimci wannan da kyau ko warawat an abiha kuma ta yi riwaya hadisai daga mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama warawa an habnu hal husain husain yayi karatu wurinta ɗanta kenan ya ruwaici hadisai a wurinta wa aisha da aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani aisha duk da cewa ita matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ba ta girman kai ta ce wannan yar mijina yaushe zan kwanta ta biya min karatu wanda duk ya fika kawai ka sallama ya fika ba shi ka sallama ba Allah ka sallama domin Allah ne ya fifita shi akan ka shikenan ka zauna lafiya amma an kace baka yadda ba sai Allah ya wulakanta ka sai an ganka ta baya domin ba da Allah duk mai hasada fa ba da ba yana yi da wannan bane yana da Allah ne domin waye ya ba wani karatu waye ba shi kuɗi waye ba shi sarauta Allah an kace baka yadda ba da Allah kake jayayya ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to gashi Fatima ta ainihin karantar da na Aisha kuma Aisha din nan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ce har sai da malamai suka eh, eh, tattauna tsakanin Fatimatu da Aisha wace ce tafi wata daraja ne bayan an kai an komo wannan ya ce Aisha ta fi daraja saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsayin Aisha a cikin mata kamar matsayin asarid sarid kamar a ce abincin da fi kowanne daraja daga cikin abincin wata kabila to haka take a cikin mata wasu suka ce a'a Fatima ita tafi daraja domin me ita din nan wata gaba ce wani jini ne daga cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan magana ita ce daidai ai Fatima ita tafi daraja fiye da ainihin Aisha mun fahimci wannan da kyau ko wa ummu salama da ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama kun gani ita ma ta yi karatu wurin ta wa anas ibn malik da anas dan malik wa ghairuhum da waɗansu daga cikin waɗanda suke sahabbai in ka je ka karanta tarihi inda ka fi faɗaɗawa musamman ainihin a cikin littafin a usdul ghaba ko kuma littafin na ibnu abdul barr al istiab fi ma'rifati al ashab ko al isaba fi tamyiz al sahaba duk wannan tarihin sahabbai ne wallahi duk malaman hadisi babu abin da basu rubuta sun aje mana ba wanda muke da bukata akan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu amma duk abin da kake tunani menene kaza bukata za ta kama ni akan kaza suna nan sun rubuta sun ajiye abin da ake bukata ka tsarkake zuciyanka kai kan nitsa ka fara karatu wa riwayatu ha fil kutub sitta yace akwai riwayoyin hadisanta a cikin bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah waɗannan kutub sitta duk akwai hadisanta a ciki wa qad kana an sallallahu alaihi wa sallama yuhibbuha manzo Allah yana son ta so matuƙa wa yukrimuha yana girmama ta wa yusirru ilaiha kuma yana zama suna zantawa zance irin na ɗa da uba har ma ya zanta mata wasu zantuttuka na sirrin shi tsakanin shi da ita ne kawai sai ya gaya mata Aisha ta ce wata ran sai muka ga sun zauna suna kuskus kuskus ɗa da uba ai sai ka sa ido ba a shiga tsakaninsu ta ce can sai na ga Fatima ta kyalkyale da dariya annabi ya kira ta ya doda na bakin shi wajen kunnanta sai ta kyalkyale da dariya can kuma sai sake jawo kunnen ta gaya mata wata magana sai kuma ta fashe da kuka to su dai sa Aisha suna kallon sarauta Allah sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai suka kira ta me ya faru ne kika fashe da dariya da farko daga baya kika fashe da kuka sai ta ce ya kira ni ne ya ce bayan ya mutu ni ce farkon wanda zan fara mutuwa ni zan fara bin shi ai wannan ma daraja ce karama ce in yanzu ne yaya sai a fara baka <laughs> sai a fara baka sadaka <laughs> saboda za ka mutu da bayan annabi zai rasu eh nan me yasa kika fashe da kuka karo na biyu sai ta ce saboda ya gaya mini cewa ya kusa mutuwa ba da daɗe wannan ba wannan rashin lafiyar tashi daga ita ba zai tashi ba shine na fashe da kuka zan rabu da ubana ke idan haka ran da ya rasu din ai kaga tashin hankali ta zo ta tafasa Abu Huraira gaba da sauran sahabbai tace shikenan ranku yayi daɗi kun ɗauki manzon Allah kun sa a karkashin ƙasa kun birne lokacin da yake jantar rashin lafiyan ya zo ta zo ta zauna kusa da shi yana dangwalo ruwa yana shafawa goshin shi yana cewa mutuwa tana da firgita mutum sai ainihin Fatima take cewa ya baba na ga kana cikin bakin ciki da damuwa sai ki yi hakuri daga yau ba sauran bakin ciki da damuwa akan mahaifinki fatimatu zahra kenan eh mu muna son ƴaƴan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aqidar mu ba irin aqidar nasiba bace nawasib su ne su kuma sai Allah ya jarabce su da wata masifa su kuma wai ƴan ɗakin annabi suke zagi kamar yadda ƴan shi'a suka fada cikin masifa su kuma wai sahabban annabi suke zagi duk waɗannan gaba ɗayan su ba agazira darajojin fatima suna ainihin da yawa <coughs> na ita sayyidatuna fatima suna da yawa sai malam yace wa kanat sabiratan dayyinatan khayyiratan fayyinatan qani'atan shakiratan lillah wannan duk kirari yake mata al-Imam az-Zahabi kenan yace ta kasance mace ce mai hakuri mai addini wadda take zaɓaɓɓiya a cikin mata mai kula da mutuncinta mai bautar Allah mai yawaita godiya ga Allah wa qad ghadiba lahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wata ran annabi ya taɓa yin fushi saboda ita me ya faru lamma balagahu anna abul hasan hamma bima ra'ahu sa'igan min khitbati binti abi jahal wata rana sayyidina ali kadai sai ya ce shi dai yana so zai auri yar gidan abu jahal zai yi wa fatima kishiya to ba kishiya annabi yake kin aiwa shi ba amma abin da ya dami annabi duk cikin ƙwaryar maka da madina kai aliyu ka rasa inda za ka yi aure kai wa yata kishiya ni annabin Allah sai ka je ka ɗauko ‘yar gidan Abu Jahal ɗan wuta, wannan abu ya yi muni. Faƙala sai annabi ya ce, Wallahi la ta ji tami'u bintu nabiyillahi wa bintu aduwillahi. Ya ce, Wallahi ‘yar annabin Allah da ‘yar maƙiyin Allah ba za su haɗu ƙarƙashin igiyar aure ɗaya ba. Wa inna ma Fatimatu bab'atun minni, annabi ya ce, Fatima wata tsoka ce daga jikina wata gaɓata wace. ni ma rabaha duk abin da ya ta tada hankalin ta zai tada hankalina wa yu'zini ma azaha duk abin da ya cuce ta zai cutar da ni ayo mata kishiya wadda kishiyan nan ubanta kasar gumin kafiri ne ta zo tana zaginta tana gaya mata bakan magana to wannan abu zai bata min rai don haka ban yadda ba fataraka aliyun alkhitba ri'ayatan laha sai ainihin sayyidina ali ya fasa wannan aure saboda ya kiyaye mutuncin fatima fama tazawwaja alaiha wala tasarra har Fatima ta rasu Sayyidina Ali bai yi aure ya kawo mata kishiya ba bai kuma ainihin ma sai baiwa ya hada da ita ba sai barta ita kadai saboda ya kiyaye mutuncinta dan ubanta ya zamuna cikin farin ciki falamma tuwfiyat a lokacin da ita Sayyidina Fatima ta rasu ta zawwaja sai sayyidina Ali ya aure wa tasarra yadda auren ya faru da tazo za ta rasu sai ta ce ya auri yar yar yarta umamatu akwai wata yarinya mun karanta hadisanta a cikin bukhari da muslim da sauransu in annabi zai fito sallah sai ta makale mai sai sabo ta a wuya yazo yana sallah da ita to wannan yarinya a lokacin da Fatima za ta rasu lokacin ita kuma budurwa ce sai sayyidina Ali ya ce to sai sayyidina Fatima sayyidina Fatima sai ta ce wa Ali ka je ka auri wannan 'yar yata ce ma'ana ya halatta kana auren wance in ta rasu sai ka je sai ka auri 'yar ke kenan ba haramun bane sai Aliyu ya aure ta mun fahimci wannan da kyau ko radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda tuwfiyat ba'da nabi sallallahu alaihi wa sallama bi bayan rasuwa annabi da wata biyar ta rasu auna nahawahu ko kuma kwatan kwatin haka wa ashat arba'an au khamsan wa ishirina sana a duniya shekarar ta 24 kadai ko 25 ta rasu bata dade ba dama an yi auren tana shekara 17 ko 18 shikenan kuma zuwa shekara 24 ko da biyar sai Allah ya mata rasuwa rahmatullahi alaiha wala hafi musna di baki ya ta ashara hadisan a cikin littafin musnan na baki tana da ainihin hadisai guda goma sha takwas min ha hadisun wahidun muttafaqun alaihi daga ciki akwai hadisi kwaya ɗaya wanda yake ainihin bukhari da muslim sun haɗu akan riwaya shi to wannan kaɗan kenan daga cikin ainihin muhazzal na sayarwa alamin nubala kaɗan kenan cikin tarihinsa mun fahimci wannan da kyau ko to ai mun ji yanzu kowa ce ce fatima ko mun ji ƴaƴanta kuma mun ji takaitaccen labarai game da ita ko to manzo Allah ya ce wannan Fatimar da kaji an yi maka labarai game da ita to wannan ma Hadija zai zo ta jininta zai zo cikin jikokinta ne cikin ƴaƴanta ne قال عبد الله بن جعفر وسميت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا Muhammad dan Ja'far ɗaya daga cikin malamai na hadisi wanda suka rawaito wannan hadisi yace na ji ainihin Abul Malik yana yaban Aliyu dan Nufailin wanda ya rawaito mana wannan hadisi kenan yana faɗin cewa mutumin kirki ne wannan hadisi ne sahihi hadisi na gaba al'imam imam Abu Dawud yace haddathana Sahal ibn Tamam ibn Bazi haddathana Imran Imran al-Qattan an Qatadata an Abi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallama al-mahdi minni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mahdi daga cikin jini na ne ajlal jabaha yana da fadin goshi aknal anf yana da ainihin siririn hanci yamla'ul arda qistan zai cika duniyan nan da adalci wa da gaskiya wa adlan da adalci kama muli adzulman wa jawra kama yadda duniya ta cika da zalunci da ta'addanci wa yamliku sab'a sinin zai tsawon shekaru bakwai yana ainihin mulki wannan hadisi daga cikin hadisan da al'imam imam Abu ya ainihin ruwaito kenan waɗanda suka inganta hadisi na gaba wanda shine na ƙarshe daga cikin waɗanda suka inganta a wannan babi ko kuma na kusa da ƙarshe shine alimam imam Abu ya yace Haddasana Abu mai riwaya ce Haddasana qala Abu Dawud wa huddistu an Harun ibn al-Mughira قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس an شعيب an خالد عن أبي إسحاق qala قال علي رضي anhu عنه Ali Allah ya يقال مش yarda. yace wa nazara ila ibnihi al-hasan ran sayyidina ali sai ya dubi dan shi al-hasan dan shi na cikin shi ma'ana dan shi na farko kenan fa qala sai yace inna ibni hadha sayyidun wannan danawa sayyidun to shugaba ne kama sammahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya kiraye shi wata ran haka annabi ya ɗauko shi ya ɗora shi akan cinye ya ce wannan ɗanawa da kuka gani alhassan jika kenan. ya ce to shugaba ne da wata ran in fitina ta tashi a cikin musulunci aka kasu biyu shi zai sulhunta mini manzon Allah da shi da zuriyar shi ba sa son fitina kullum haɗin kan musulmi suke so ba sa son haɗa fitina ma'ana a lokacin da sayyidina Ali aka kashe shi aka ɗauki wannan kujera aka baiwa alhassan ana ta rikici sai alhasan ya ce ni ba zan yi faɗa da mu'awiya ba akan wannan kujerar da ake rikici ko to na sauka mu'awiya ya zauna lafiya ba rikici ya gama ba wannan an yi fitina wannan ya ce shi ne sarki wannan ya ce shi ne sarki ɗaya ya ce ya haƙura ɗaya ba sai ci gaba ba ba an daina fitina ba amma ka san mutane su ke haddasa fitina aka je sai aka zubo Hussein ya za ka bar kujerar gidanku ta fita daga hannunku in shi wanka ya kyautar da kujerar kai ka ce baka yadda ba aka ce an naɗa Hussein aka hau aka yi ta har aka je aka datse kan Husaini ya sa baka yi taka tsantsan ba mutane din nan su ne yan ingiza mai kan turuwa Allah ya shiryar da mu wasa yakhruju min sulbihi rajulun kuma ainihin sai eh, aliyu ya ce kuma lallai daga cikin tsatsan shi ne wani mutum zai fito yusamma bismi nabiyikum sunan shi ɗaya da sunan annabinku sallallahu alaihi wa sallama yushbihuhu fil khuluq zai yi kama da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen ɗabi'u wannan mahadi ɗabi'unsu iri ɗaya da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyawawan halaye wala yushbihuhu fil khalq amma a wajen halitta ba kamar su ɗaya da annabi ba kamar shi daban kama annabi daban amma da sunan shi da sunan annabi da sunan mahaifin shi da na annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne haka ɗabi'unsu thumma zakara qissata yamla'ul arda adlan annan ya bada labarin cewa kuma in ya zo lokacin zai cika duniyar nan da adalci to wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa mahadi zai zo ta jinin ainihin Fatima ta jinin Fatima kuma ta salsalar Hassan ba Husaini ba kamar yadda yan Shi'a suka ce wannan hadisi ya bangaje maganar su sannan kamar yadda wasu suka tsaga hadisan karya waɗanda waɗannan hadisai mafi yawancin su Khatibul Baghdadi ya ruwaito su da shi da Dar Qutni cewa wai Annabi ya kira Abbas ya ce mishi ya Abbas wannan addini Allah ya fara shi da ni amma zai cike da kai mahadiza zai zo zai zo daga cikin jikokinka ne waɗannan hadisai gaba ɗayan su riwayoyin su guda uku riwayoyin karya ne dauki littafin silsilar da'ifa ta Muhammad Nasiru Al-Albani mujalladi na farko za ga cikakken bayani akan haka don haka abin da ya tabbata mahadi daga jikin jinin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta hanyar Fatima ta hanyar Al-Hasan Allah ya shiryar da mu to a takaice wannan shine ainihin hadisi na ƙarshe a cikin wannan ainihin littafi na sunan abi dawuda dangane da waɗanda suke tabbatar da mahadi da kuma bayanai akan sifofin shi da makamantan haka bayan abu dauda sai tirmidhi ko haka suke dama haka ake jera su in aka ce kutubu sitta wasu na cewa sitta sahihi wannan kuskure ne a kutubu sitta bukhari muslim to su ne sahih amma Abu Dauda Tirmidhi Nasa'i Ibnu Maja to shida kenan to cikin waɗannan shidan hudun ƙarshe da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibnu Maja akwai hadisai masu rauni har da na ƙarya ma akwai a ciki don haka kaga in ka je ka dauki Abu Daudan ka za ka ga cewa akwai wasu hadisai za ka ga na kyakketare su mai yiwa hadisai biyun farko dai na cikin babin da ke cikin wannan kitabul mahadi sahihai ne amma suna magana akan shugabanni guda goma sha biyu ne wannan ba ita ce wannan matsalar ba magana akan mahadi to hadisan da Abu Dauda ya kawo sauran to waɗannan da muka ji mun karanto din nan kwaya biyar rak su ne ainihin suka inganta sauran gaba ɗayan su ba'ifai ne don haka ji zaka ga duk mun kyakketare sai muka karanto sahihan kawai saboda sahihan sun wadatar da mu duk abin da muke nema akwai a cikin insha Allah a cikin na ƙarshe ne juz'i na ƙarshe na Abu Dawud Imam Tirmidhi shi kuma yace babu ma ja'a fil mahdi babin da ke bayanin hadisan da suka zo game da mahdi Tirmidhi yace haddathana Ubayd ibn Asbab ibn Muhammad al-Qurashi الكوفي قال حدثني أبي حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيرا دا أمينشن الله ثبتا قريش يتي لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي annabi ya ce duniya ba za ta kare ba sai wani mutum cikin mutanen gidana ya mallaki larabawa yi watsi usmu husmi sunan shi zai daidai da sunana kaga wannan hadisin shine kwatankwacin wanda muka karanta a ɗansu to amma shi tirmizi kullum yana da wata fa'ida ne wadda ta sha bamban da sauran malamai yasa zaka ga cewa ƙwararren malamin hadisi in ya karantar da ku sahihil bukhari ba zai sa muku muslim ko abu dauda ko nasa'i ko ibnu maja ba in ya gama karantar da ku bukhari sai ya ce kuma ku sayo turmizi sai ya sa muku turmizi saboda shi turmizi shi ne ya zo da wasu ƙarin abubuwa na ƙarin ilimi wanda yake kuma babu kwatankwacinsa a bukhari amma muslim kwatankwacin bukhari ne abu dauda wajen tsarin shi kwatankwacin bukhari ne haka na Sa'i haka ibnu maja amma shi turmizi in ya gama kawo hadisi sai ka ji bayan ya tattauna matsala game da ainihin suwana da suwana da suwana ma cikin hadisi cikin sahabbai sun ruwaito wannan hadisi sai kuma ya faɗi hukuncin shi game da hadisi to ya rage maka yanzu suwana da suwana da suwana cikin sahabbai dinan kai kuma sai ka tafi to a ina aka ruwaito hadisan su da cikakken isnadi madadin shi ya ta maimaita maka wannan riwaya ga ta wannan riwaya in ya kawo maka riwaya ɗaya daga sahabi ɗaya sai ya ce wa fil babi an wane an wane to kai kuma sai ka tafi duniyar hadisi yawon ina waɗannan hadisan suke in ka gano sai ka bincika sun inganta to sa'an nan sai kuma shi da kanshi ya zo ya maka magana akan inganci ko rashin ingancin hadisi to sai dai shi tirmizi yana da sakaci wajen inganta hadisi don haka malamai ba su cika kwanciya akan inganta hadisin da ya ba sai bayan sun duba sun ga haka ne abu mun fahimci wannan amma an ga san kai ɗalibin ilimi ne ba za ka iya gane tirmizi ya daidai ko ba daidai ba in ya ce hasan kai ma ka ce hasan sahihi kai ma ka ce sahihi anta muqallidun kenan alai ka zama a akan shi dama ta kalidanci akwai wanda zai zama ta kalidanci ya haramtu gare shi wanda ya taka martaba ta ijtihadi bai halatta mishi ta kalidanci da wani ba domin shi ma ya zama mai zaman kanshi wanda kuwa ya zama bai kai matsayi na ainihin mujtahidi ba matsayin shi na ammi ne sai tsaya yana bin malaman da ya amince da su akan addini qala abu isa abu isa tirmidhi kenan yace wa fil babi an aliyin a karkashin wannan matsala game da zuwan mahadi aliyu ya ruwaito hadisi to kaga yanzu wannan sai aka bincika sai mu gano aliyu to wai ruwaito hadisin shi abu dauda ya ruwaito hadisin mun karanta wa abi Sa'id da abi Sa'id al-khudri shi ma abu dauda ya ruwaito shi mun karanta wa ummu salama haka ummu salama ita ma ta ruwaito wannan hadisi abu dauda ya ruwaito hadisin na ummu salama mun karanta haka ibnu majah ma ya ruwaito zamu zo mu karanta insha Allah wa abi huraira da kuma abi huraira hadisin abi huraira shi kanshi tirmidhi ya ruwaito shi yanzu zamu karanta shi sai tirmidhi ya ce wa hadha hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci in kaga tirmidhi ya ce hadisi mai kyau mai inganci to waɗannan abubuwa dai a ka'ida ba sa haɗuwa ba zai yiwu a ce wane ba zai yiwu a ce hadisi kaza hasan kuma sahihi akan isnadi ɗaya ba ba zai yiwu ba domin aka ce hadisi hasan ne ana nufin darajar shi ta kai ɗari bisa ɗari a ce sahihi ba to kuma a dawo a ce sahihi kuma a ce ɗari bisa ɗari sahihi ne kaga maganganun sun saba juna kama a ce wannan hadisi darajar shi saba'in bisa ɗari kuma darajar shi ɗari bisa ɗari ai ba zai yiwu ba to malamai suka ce duk sanda kaga tirmizi ya haɗa hadisi hasanin sahih to yana nufin ɗayan abubuwa biyu wallahu a'lam ko dai yana nufin wannan hadisi yana da hanyoyi biyu hanya ɗaya hasan hanya ɗaya sahihiya ko kuma yana nufin wannan hadisi shi tirmizin yana shakka ko dai wannan hadisi ya zama hasan ko kuma ma ya kai matsayi na sahihi jama'a mun fahimci wannan da kyau to haka wasu malaman ma in sun yi haka sukan nufi haka wallahu a'lam قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار الأطار حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله دان عباس يتي دان مسعود يتي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يلي رجل من أهل بيتي وني mutum cikin mutan gidana zai samu shugabanci yuwatsi usmu husmi sunan shi zai daidai da sunana قال عاصم asim mai riwaya sai yace wa an ba'ana abu salih an abi huraira qala yace abu salih ya bamu labari daga abu huraira abu huraira yace annabi ya ce law ya yabqa mina duniya illa yawmun la tawwala Allah yali da zai rage saura kwana ɗaya duniya ta ƙare to da Allah ya tsawaita wannan rana wannan yini har wannan mutum ya zo ya samu wannan sarauta qala abu isa abu isa yace gana karatun tirmidhi in kaji an ce qala abu isa to shi tirmizi din kenan to sai malaman hadisi suka kawo wata mas'ala suka ce to ya halatta a shar'ance a ce abu isa kowa da ya san annabi isa bai da uba to kuma a ji ana ce wani baban isa to kamar ana neman a kwatanta wancan annabi isa ga uba kenan ko yaya to wasu malamai suka ce eh wannan gaskiya kan bai halatta ba domin dai annabi isa shi shine ainihin isa din nan na farko to tunda ba shi da uba to ba daidai ba ne sam a gani a rubuce ma a ce abu isa domin annabi isa bai da uba Faɗar cewa abu isa din yayi kwatankwaci da waɗanda ke cewa annabi isa na da uba don haka suka ce bai halatta ba amma aka ce a babu abin da ya babu abin da ya haramta haka balle a hana domin annabi isa kowa ya san bai da uba dukkan musulmi duk inda ka ji an ce kala abu isa to wani ake nufi ba ainihin ana nufin danganta uba ga ainihin annabi isa ba don haka ya halatta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abu isa tirmidhi ya ce haza hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau mai inganci hadisi na biyu kenan hadisi na uku daga cikin hadisan mahadi da tirmidhi ya ruwaito dama shi hadisan shi guda uku ne kuma alhamdulillah dukkanin su sun inganta da wannan na farko da wannan na biyu dukkan su sahihai ne wannan da zamu karanta na uku hadisi ne hasan kamar yadda zamu zo mu قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد يتي خشينا أن يكون بعد نبينا حدث mun ji tsoron bayan mutuwar annabi kada wani abu ya zo ya faru mu kasa fahimta fasa alna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama sai muka tambayi annabi cewa bayan ka rasu to menene zai biyo baya zuwa ƙarshen duniya faƙala sai yace ce inna fi ummatil mahadi a cikin al'ummata akwai mahadi to wannan suna da kake ji ake faɗi mahadi mahadi ɗin ai asali ba shine sunan shi ba kenan mahadi din lakabin shi kenan ya samu wannan ne daga aikin da zai yi na hidaya shiryawa to amma shi sunan shi Muhammad zai zama ko Ahmad lakabin shi kuma shine mahadi yakhruju annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mahadi zai fito ya ishu khamsan ko dai shekara biyar au sab'an ko bakwai au tis'an ko tara zaidun shak zaidu mai riwaya din nan shine ya kawo wannan shakka yace na manta ko biyar ne ko bakwai ne ko tara ne amma za mu ji riwayar ibn majah za ta zo ta fashe mana yadda matsalar take annabi zai ce zai shekara bakwai ne in an gajarta in Allah ya gajarta lokacin shi in Allah ga dama kuma ya tsawaita ya kai zuwa tara sallallahu alaihi wasallam qala Kulna wa ma zak sai muka ce me kenan wannan biyar bakwai tara shekaru ko watanni ko kwanaki kala sinin sai shi wannan malami namu yace a'a shekaru ake nufi kala sai yace fa u ilaihi rajulun fa yaqulu ya mahadi sai wani mutum ya zo ya ce wa mahadi ya kai mahadi a'tini a'tini ɗibi dukiya ka bani ɗibi dukiya ka bani kala sai yace fa yahsi lahu fi thawbihi a an yahmilahu sai mahadi ya ɗiba ya zuba mishi a tufafin shi gwargwadon yadda zai iya ɗiba domin a lokacin nan dukiyar ga ta nan birjik babu talaka saboda an shiryar da mutane don in aka shiryar da mutane yanzu ma da kaga ake fatara ake wahala wallahi zalunci ne ya shiga cikin ba dan haka ba Allah ya tunkudo arziki kowa zai ciye koshi ba sai ka yi sto a gidanka ba kamar yadda zamu zo mu to amma a lokacin nan tunda za a gyara al'umma babu azzalimi mutum ɗaya ya mallaki dukiyar da mutane miliyan za su mallaka shi kadai waɗannan mutane miliyan sai su koma suna wahala to da za a ɗibo wannan dukiya a fasa wa waɗannan mutane kenan sai ga kowa ya wadatu ba ka ganin almajiri ba ka ganin kaza ba ka ganin kaza ba ka ganin kaza domin dukiyar gata nan Allah ya shiryar da mu qala abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa wa qad ruwiya min ghairi wajhin an abi sa'id an ruwaito wannan hadisi ta fuskoki da dama daga abi sa'id kamar yadda muka karanta a cikin sunan abi dauda an annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa abu siddiqin naji din nan wa abu siddiq an naji wanda aka faɗi a cikin isnadin nan ismuhu bakar ibn amr sunan shi bakaru dan amr wa yuqalu bakar ibn qais kuma ana cewa bakaru dan qais to karshen hadisan tirmizi kenan akan mas'alar mahadil muntazar Allah ainihin ya sa ya fito lafiya kuma Allah albarkace mu da fitowar shi to sai wa sai sunan ibn majah ko al imam ibn majah saboda waɗannan matsalolin ana karanta ne tare da cewa hadisan zaka ji duk kusan ma'ana ɗaya ne ko duk iri ɗaya ne amma dan ka ji hanyoyi daban-daban ne malamai suka samo su kuma don ya zama ko da kasar kake saurare in baka da Abu Dauda ya zan kana da Tirmidhi in baka da shi ya zan kana da Ibn Majah ai dai bai kamata a ce ɗayan waɗannan baka da su ba gashi al-Imam Ibn Majah shi kuma yace babu khurujul babu khurujil mahdi babin da ke bayani akan fitar mahadi to shi ma ibnu maja a cikin hadisan nashi akwai al-ghassu was-samin akwai al-mawqufatu wal-mutaraddiyatu wa ma akala sab'u illa ma zukkiya akwai ingantattu a ciki akwai waɗanda ba su inganta ba don haka sai aka ware daga ciki ga wanda ya inganta din hadisi na dubu hudu da tamanin da uku al-imam ibn maja yace haddathana nasr ibn ali al-jahdami حدثنا محمد بن مروان الأقيلي حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد يتي النبي يتي kaga ashe nan da kake jin bambancin riwayoyi mutum ɗaya ya bada labari mabambanta ta nuna wani lokacin in malami ya zo cikin nishaɗi sai ya karance muku hadisi duka wani lokacin ya zo yana da wasu matsaloli sai kaita muku hadisin to waɗanda suka ji hadisin duka wasu sun ji rabi to in aka haɗa sai ka ji cewa to yaya mutum ɗaya kuma ya ba da labarai mabambanta a'a yau ya bayar cikakke ne yau kuma ya raba wani kuma an raba ne lokacin karatu ya ƙure a ce gobe insha Allah za a zo a ci gaba gobe kai kuma da ka ji wancan rabi sai baka zo ba to shine sai haka ya faru kai sai ka je da rabin hadisi wani ya je da shi cikakke don haka ake son lazimtar makaranta annan nabiy sallallahu alaihi wasallama yace yakunu fi ummatil mahadi za a samu mahadi a cikin al'ummata in kusira fa sab'un in an takaita rayuwar shi to zai shekara bakwai a duniyar nan mahadi ɗin zai fito ne a shiryayyen mutum kintsatse cikakken mutum ba wai ana nufin ɗan shekara bakwai bane mahadi din a'a gwargwadon lokacin aikin shi shine shekaru bakwai ɗin wa illa in kuwa ba a takaita rayuwar shi ban an tsawaita fa to tara zai yi kaga wannan na daga dalilan da ke tabbata mana da cewa ashe kaddara ta game da ajali akwai mu'allaka akwai mubrama akwai wanda yake ajalin shi Allah ya kaddara shekara hamsin zai yi a duniyan nan amma in yana sadaka yana biyayya iyaye yana ayyukan alkhairi to sai Allah zai kara mai ya zama tamanin in ko bai yi waɗannan abubuwa ba shekara hamsin na yi sai ya mutu to akwai irin wannan akwai kuma wanda yake ajalin shi shi wannan mubram ne yanke shekara hamsin zai yi duk biyayya shi da sadaka shi hamsin tana yi zai mutu kana son cikakken bayani akan wannan kaje ka karanta sharhin at tahawiyya na ibnu abul izzi al-hanafi mas'ala ce ta aqida dukkan mu nan da ka ga mu babu abin da malamai ba su bincike game da ainihin mu ba wani rayuwar shi haka take Allah ya kaddara zai shekaru kaɗan amma an ane mishi addu'a Allah ya tsawaita ran wani Allah ya wani albarka Allah ya kaza sai ainihin ya zama ya samu tsawon rayuwa in kuma ba a yi ba shikenan iya yadda aka ɗiban mai na farkon sai ya siya tafi wannan tabbataccen abu ne a cikin aƙida kuma zai iya ƙara zama hujja har wayo hadisin da Abu Dauda ya ruwaito shi daga Al-Hasan cewa shi kuma daga samura Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi kowane ɗato shi ta danganta da aƙiƙar da aka yanka mishi ma'ana kana son ɗanka ya samu albarka ya tsawon rai ya samu mutunci Allah ya girmama shi to kai wa ɗanka aƙiƙa shi yasa duk sanda ka ƙi wa ɗanka aƙiƙa da gangan ka tawaye haƙƙin shi kuma ka cuce shi kuma wannan haƙƙi na nan a kanka in kana da halin aka haifa maka ɗa namiji sai ka sai ainihin raguna manya guda biyu sai ka yi mishi ainihin aƙiƙa da su ke kuma mai jego da ake masifa da ke kina cikin ɗanyen jego ki kwashe tsimmo karan jego kin yi yaji wai ba a yi miki ragon suna ba a wanne karatu aka ce ragon suna na mai jego ne da ke da mutanen anguwa da ake san musa hanji duk ƙwarya ku ɗaya fa san miki ke ma ake yi ba naki bane ragon jego na jariri ne an yi ne don a kyautar mishi a yi mishi sadaka ya samu albarkar ke din nan da kike sawa kike ci din nan kina mazurai a can kurya uwar daki ke ma sadaka kike ci ko kuma kyauta kike ci ba naki bane shi yasa in ya ce ban da halin zan yi eh, eh, ban da halin ka eh, hakika kakki ta da hankalinki kaya wance hakika ni baka mini ba ba ke yewa ba dan shi yewa in ya ki dan ya cuta kuma haƙƙin na nan akan ba an zauna lafiya ba Allah ya shiryar da mu eh a'a ranar bakwai za a yanka ka in bata samu ba aka ce duk sanda ta samu daga sannan sai a yanka in bata samu ran da ka girma sai ka yanka da kanka ka sai gabza gabza raguna guda biyu sai ka yanka eh Allah ya shiryar da mu to kun ji wannan kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake fatan amu fihi ummati na'amatan lam yan'amu mislaha qattu idan mahadi zo sai al'umma annabi sai su shiga cikin ni'imar da ba su taba shiga ba tun da suke ni'ima da yalwata da wa duk wannan bakin talauci da ake fama da shi wannan na jin haushin wannan wannan na gaba duk wata gaban ma fatara ce ke kawa fa wallahi da za a zo duk ayo mutane miliyan ɗaya ɗaya duk wata gaba sai ka ji an warware salamu alaikum salamu alaikum duk duk wanda baka yi sallama nan sai ka koma ka ne <laughs> Allah kiyaye to shine sai yake cewa tu'ta ukulaha abinci zai zama yalwatacce ga al'umma a lokacin nan ba wanda zai rasa abinci a gidan shi amma yau wani kwanan yunwa zai a gidan shi wala tadakhiru minhum shay'an kuma ba wanda zai boye wani abu ba wanda zai sai masara ko tiya ɗaya ya boye sai gobe ka je ka auno akwai kuɗi a gidanka akwai wadata ba abin da yake damun ka ba wani sto ba a tsoron talauci wal malu yawma idhin kudusun a lokacin dukiya ga ta nan birjik kamar tun kudo ta ake yi fa yaqumu ar-rajulu fa yaqulu ya mahadi har ma sai wani ya mike ce ya mahadi a'tini ba ni dukiya fa yaqulu khudh sai ce ibi gata nan ba ba iyaka a lokacin ibi da zaka iya dauka kawai dama haka kakan shi yace haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi aka kawo zakka ko sadaka wata ran a masallaci sai juye ta a tsakiyar masallaci sai zauna ya tasa ta a gaba ba account je bude da ita ba ko kuma je na yin kasuwanci ta musulmi ce aka ka araba musu sai ya aje a tsakiyar masallaci sai labari ya fara yaduwa ai ga dukiya can a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan ya zo wuciya ta gaban masallaci yana dan leƙo assalamu alaikum <laughs> sai annabi ya ce shigo zo ka diba ba diban maka zai baka diba da kanka kaka ce an ba na hamsin ne an bani ashirin ibi da kanka can sai ga Abbas ya sheko da gudu kawon annabi sallallahu alaihi wasallam na ji labari sai annabi ya ce gashi nan kwanta mayafinka kasa kuɗi malam daga ƙasar Bahrain ya kwance mayafin shi ya ɗiba ya ɗiba ya ɗiba ya ɗaure dam yayi yunkuri sai ya kasa dauka yace dora ni annabi yace a'a bibiyar da zaka iya dauka yace to kace jama'a su dora ni yace a'a ba wanda zai dora ka ya kwance ya rage da kanshi tun a nan duniya kenan kayan ka ya fara <laughs> ya yi maka nauyi ba a je da nisa <laughs> Allah ya shiryar da mu ibnu maja yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana abu dauda al-fihri al-hafari حدثنا ياسين عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال علي يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي المهدي منا أهل البيت mahadi zai zo daga cikinmu ne mu ahalul baiti mu mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yuslihuhu Allah fi lailatin a dare daya Allah zai gyara shi sai zama kintsatsan mutum sai fito sai fara da'awa sai al'umma su bi shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا أبو المليح الرقي عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب قال كنا عند أم سلمة سعيد ibn al-musayyib yace muna zaune a wurin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama kaga mata in suka karatu sai maza su zauna su karantar da su ko yasa kullum ake ce wa maza a ahir ko da yake makaranta ce kawai fa ba a bude ba makarantar maza mace ke karantarwa kawai amma matan sun isa su karantar yanzu tun ana cewa maza a hir ɗinku fa matan ku za su fi ku karatu maza ba sa ji to yanzu dai har an kai wannan lokaci ya ƙure yanzu yanzu da za a cika masallacin nan akwai matar da za ta zo ta yi wa maza hadisi da qur'ani da fiqh da komai da komai suna zaune da nadi kuma eh kwanciya aka yi su kuma ta je makaranta da safe ta je da la'asar ta je da yamma ta yi nazari ta yi sallar nafila ta yi zikiri ta yi tasbihi kai kuma sai dai ka take tumbinka shikenan ka fito an ce kaza sunna ka ce wallahi mu ba za mu yadda ba za mu tashi hankali za mu bada jinin mu ayya akan sunna annabi zaka bada jinin ka ai yayi kadan wallahi <laughs> Allah ya shiryar da mu ai sai ka bada jinin ka wajen kare ta ba wajen fada da ita ba Allah ya shiryar da mu to gashi Sa'id ibn al-Musayyib duk da girman nan nashi akhirul mutaqaddimin amma sai je zauna gaban Ummu Salama mata Annabi ta ne musu hadisi yace muna zaune a wurin ta fatazakarnal mahadi sai muka hira akan mahadi فقالت في أم سلمة تشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله ناتي المهدي من ولد فاطمة مهدي زي زوني دقا تكين آيان سيدتنا فاطمة mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine hadisi na ƙarshe cikin hadisan da suka inganta a cikin sunan ibn majah wa fi hadha al-qadr kifaya ai waɗannan sun isa ko to waɗannan sune hadisan da muka samu waɗanda suke tabbatattu ingantattu akan ainihin mas'alar mahadi abin da yasa wannan mas'ala ce wadda take da ra'ayi da a gani na da dabaru ba za su shiga ciki ba saboda mas'ala ce ta gaibi yanzu aka ce ka siffanta mana yadda zaƙin gwaiba da gwanda da mangwaro yake sai kai ta jawabi har mujalladai saboda kaci ka sha ka gani ka taba ka dasa duk kana da ta cewa akai amma wa ya taba ganin mahadi wa ya taba ganin annabi isa to sai abinda alqur'ani da hadisi ba mu labari za a tsaya akai inna ma akwai hadisai na ƙarya da aka yi ta kagawa wasu suna cewa akwai hadisi ma da aka ce almahadi wai ba wani mahadi sai annabi isa wai annabi isa ne mahadi wannan duk ƙarya ne yasa mahadi gaskiya ne mahadi daban annabi isa daban jama'a an fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice shine bayani dangane da ainihin mahdil muntazar sai dai ko inda wani mai tambaya mai muhimmanci game da ainihin almahdil muntazar din in ba haka ba dama muka ce za a ci kashe bayani dangane da ainihin abin da ya shafi azumi to amma bayani din game da azumi saboda kurewar lokaci ba zai samu ba a ƙashin gaskiya gaba ɗayan shi sai dai za mu ɗibo matsaloli kwaya biyu masu matuƙar muhimmanci a tattauna su ba dan kuma ba saboda waɗannan matsaloli mu ne muka faɗe su to ana ta haya haya haya shi yasa sai aka taho da littafi za a karanta wa mutane don Allah ya ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani akwai hukuncin Allah a ciki Matsaloli guda biyu ne matsala ta farko ita ce matsalar da ta shafi matar da take da ciki cikin nan ya hana mata yin azumin Ramadan da matar da take shayarwa wanda yake in ta ce za ta ci gaba da shayarwa ɗan nan nata ba zai samu wadataccen nono ba malaman fiqh sun saba akan maganganu biyu dangane da wannan wasu malamai na fiqh suka ce za ta rama wannan ainihin azumi kuma za ta ciyar su malamai suka ce a'a ba za ta ainihin rama ba mun fahimci wannan ko za dai ta ciyar kawai mazhabi na uku ma akan haka shine wasu ainihin suka ce wannan mata da ta shiga wannan hali azumi din in ya kasance ita mai ciki ce to ita za ta rama afwan in mai ciki ce ba za ta rama ba amma za ta ciyar in ko mai shayarwa ce to za ta rama kuma za ta ciyar to duk waɗannan zantuttuka tunda ta zance da ya tabbata daga ainihin fassara daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fassara sai a koma mata yafi saboda in dai har takama ake da fikihu to waɗannan sahabbai su ne shugabannin malaman fikihu don haka fatawa tabbatacciya ta zo daga ainihin abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar wannan fatawa ta zo a cikin sunan kubra da kuma ainihin muwatta ta imam malik asari sahihi waɗannan malamai guda biyu cikin sahabbai suka ce me ciki ko me shayarwa illa ruran nan ta su ta hana su azumi to ba ramuwa a kansu ba kafara sai dai ciyarwa wannan ciyarwa kam wajibi ce a kansu yaya za su yi ciyarwa nan to ya danganta kullum aka sha ruwa ne sai ta ainihin ɗauki tuwo da miya ko shinkafa da miya ko kuma gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai ta bayar na mutum ɗaya na wannan azumi da ba ta yi ba yau gobe ma haka jibi ma haka ko da ya kama azumin ne gaba ɗayan shi wata talatin eh, kwanaki talatin haka wadda take ainihin shayarwa ita ma sai ta ainihin bayar da ciyarwa ɗin wannan ciyarwa ɗin wajiba ce a kanta saɓanin tsoho wanda azumi ya gagare shi shi ciyarwa akan shi mustahabbi ce in ta samu ba ta samu ba shi kenan ai da yayi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan kan fatawa ita ce fatawar da ainihin muke wa Allah addini da ita ba dan komai ba saboda me saboda ita ce tafi kusantar ainihin Allah da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda na fara faɗi a lokacin nan nace ai ma an samu mai askari ya dan fara taɓa wannan maganar kaɗan in kana son ganin cikakken bayanin ta ko da cikin tafan fiqhun tafi ka je ka ɗauki littafin ashalul madarik sharhin askari ne wanda wani mutumin kasar kusa da nan yayi wani mutumin ƙasar kusa da ne wani baka ne ya zauna a makka ya sharhin shi malam abubakar na kusa da ya zo ya sharhin shi ashalul madarik mujalladi uku ne sharhin askari banda wannan fatawar jawad da malam yahuza jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan fatawar kenan wa alaikum assalam mai jinin al'ada da ya hana mata azumi shekul sheikh bin baz yace ya halatta mace ta sha wani magani wanda zai hana mata jinin al'ada domin ta sami yin aikin azuminta ko aikin hajjinta in dai wanda zai bata maganin nan kwararren likita ne ba kawai ta je kemis wurin waɗannan yara ya fara famtu ya gudu an buɗe mai kemis ba a'a ƙwararren likita sai ta je sai ba ta magani ya ce wannan magani in ya tsaye da jinin al'adaki tsawon wata guda kin yi azumi ba komai ba abin da zai same ki har ta aikin hajjinta ko aikin azuminta ya halatta mata to amma in ba ta wannan ba fa ta bar al'ada ta zo mata shi kenan to gwargwadon kwanakin al'adan nan nata wajibi ne za ta rama wannan nassin hadisi sahihi ya nuna haka a cikin bukhari da sauran don haka mai jinin al'ada kam za ta rama mun fahimci wannan to mas'ala ta farko kenan wannan mas'ala tana nan a cikin wannan littafi sifatu sawmi annabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan da alif salim ibn eid al-hilali da kuma ali hasan ali abdulhamid sannan mas'ala ta biyu ita ce mas'alar i'tikafi mas'alar i'tikafi tun bara mas'ala ta ta taso sai muka ba da fatawa akan cewa itikafi bai halatta a yi shi a ko'ina a duniyan nan ba sai a masallaci uku masallacin ka'aba da masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wa da kuma masallacin baitul maqdisi to aka ta kawo fatawoyi ai ga wani ma ya ce duk inda aka so za a iya yin itikafi wane ne wannan al bukhari muka ce gaskiya ne imamul bukhari ya faɗi haka imamul al-Bukhari ya ce babul i'tikafi sai yace wal i'tikafu fil masajidi kulliha i'tikafi ya halatta a yi shi a dukkan masallaci yace li qaulihi ta'ala saboda Allah ya yace wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kar ku jima'i da mata kuna i'tikafi fil masajid al masajid anan alif da lam sai bukhari ya fahimci cewa alif da lam listighraqi jinsil masajid din da yace al masajid duk inda masallaci yake kenan ko a tsakar gidanka kai ya nuna haka tunda yace al masajid ya kafa hujja da mutlaq wannan kenan sai muka ce amma wannan fatawar daga bukhari ba za a ɗauke ta ba domin an samu muƙayyad an samu abin da ya kaidi idan nassi na alƙur'ani ya zo ya ce a yi ta sallah a yi ta azumi tun aka samu hadisi ya ce a'a salloli biyar ne suke wajibi to ya nuna wancan umarni ba nufi yake a yi ta yi ba kan gado ba biyar ɗin nan su ake nufi a can don haka ba ka kafa hujja da mutulaki sai bayan ka yi bincike in ba a samu muƙayyad ba wasu malamai kuma suka ce a'a itikafi sai a masallacin juma'a masallacin juma'a saboda sallar juma'a kar ta zo maka kuma sai ka fita zuwa tafiya masallaci daga cikin waɗannan malamai a cikin sahabbai akwai sayyidatuna Aisha ta bada fatawa akan haka mu kanmu a da da mu samu hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai muka ainihin karkata da ainihin fatawar Aisha ko a wannan lokacin ba mu ɗauki ta Bukhari ba da yace ya halatta a kowane masallaci domin ga Aisha sahabiya da ta ce itikafi a cikin masallacin juma'a sai muka ce to a dauki maganarta kuma wannan magana ba hadisi ne marfu'i ba fahimta ce da fatawa ta Aisha amma saboda ba mu samu ainihin wata fassara kai tsaye daga Allah ko daga annabin shi ba sai mu dauki ta sahabbai don dama ibn al-qayyim yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce sannan a ce sahabbai sun ce to ba mu samu Allah bai bayyana mana cewa sai lallai masallaci kaza ba ya dai ce masallatai ba mu samu a cikin hadisi ba a lokacin sai muka ga matar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda malama ce sai ta ce a masallacin juma'a sai muka ce mun yarda da ta ana nan ana binciken ilimi ran nan sai aka gano hadisi sahihi karara daga mai abin sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo fatawar cewa bai halatta ba a itikafi a wani masallaci sai waɗannan masallatai uku sai muka ce to zancen annabi shine daidai shine kuma fassarar wannan aya jama'a mun fahimci wannan to matsalar da take faruwa shine guda biyu akwai littafi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya shi sunan wannan littafi Qiyamu Ramadan ya yi magana akan itikafi da ya zo cikin wannan littafi sai ce eh, itikafi ana shi a masallacin juma'a ne daga baya sai al Allama Al-Albani sai ce amma baya daga baya bincika sai samu hadisi sahihi karara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce a masallaci uku kada yake itikafi ya ce don haka sai mu koma kan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam domin dama tarbiyyar da aka yi mana kenan mun yarda da magana kowa ranar ko da muka samu ta annabi sai mu aje ta wani da ta wani sai mu dauki ta annabi sallallahu alaihi wasallam to da wannan gyara waɗannan ainihin Ali Hassan Ali Abdulhamid da Salim Ibn aid Al-Hilali almajiran shi ne su suka yi wannan littafi wanda suke siffanta azumin annabi sallallahu alaihi wasallam to a tsohon bugu na wannan littafi wanda shine na san yake a hannun jama'a burjik yana nan wani dan gajeren bugu da aka yi printing din kuma an samu malam ainihin tijjani wanda ke karantawa a college of education ta kumbo ya fassara shi da hausa fassara ta tatacciyar fassara to matsalar da ke faruwa sai mutane suke to ai gashi waɗannan malaman su ma sun tabbatar da cewa itikafi din a masallacin juma'a ake to shine kullum magana da muke gaya mutane sai mutane suke kuskuren fahimtar mu sai su ce gori muke musu na littafi ane musu izgili da littafi wallahi ba izgilanci ake ba aka ce kai malami ne dole ya zama nusba ainai ka shine littafi kullum idan ka yana kan littafi to shine wannan sabon bugu ne na sifatu saumin ramadan sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wannan tafiyar da nayi zuwa saudiya na taho da shi to sun cire wannan maganar sun sa ta annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sun gano gyaran akan haka to abin da yasa kenan na taho da wannan nake so zan karanto mana mu ji abubuwan da suka faɗi don ka gwada da sifatu saumin ka da ke wurin gaba ɗaya su da suka tashi ma ba wani gyara suka yi wacce magana ba yage wannan shafin suka yi suka kawo sai suka kawo zancen annabi sai suka ce ya isa to me suka ce suka ce shurutuhu sharuɗan itikaf alif sai suka ce la yushra'u illa fil masajidi bai halatta bi a shar'anta itikafi ba sai a masallatai liƙaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala shi wa antum akifuna fil masajidi kar kuyi jima'i da matayanku alhali kuna itikafi fil a cikin masallatai sai suka ce ba walaysat hadhihi al masajid alal itlaq wannan kalma ta almasajid to ba mutlaqa ce wannan alu da lanjaye da kake gani a cikin harshen larabci ba fa iri ba bane misali khuliqal insanu min ajil al'insanu a nan khuliqal insanu min ajil al'insanu ɗin nan da ya zo alif da lam ɗin nan daban da alif da lam da ya zo a wal asri innal insana lafi khusri wancan khuliqal insanu min ajilin to akan annabi adam ake magana dan haka wannan alif da lam ɗin lil ahadi zihni sai wanda isan wannan mutumin da ake magana zai fahimci fassara ayar don haka ka zo sai ka fassara khuliqal insanu min ajlin an halicci mutum wa kenan annabi adam daga gaggawa da gaggawa aka ce sanda aka zo aka fara hura mishi rai rai ya iso zuwa kirjin shi sai fara yunkuri zai tashi aka ce bari a karasa mana gaggawa to da annabi adamu ake magana anan dan haka al insanu anan da adamu ake nan ko da Allah ya ce wal asri innal insana innal insana to wannan alif da lam din giraƙi jami'i jinsil insan dukkan mutum yayi asara ya shiga uku illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani har zuwa ƙarshen abin da ayat ta faɗi wannan alif da lam na istighraqul jinsi ne wancan kuwa lil ahadi zihni sa'annan a cikin alqur'ani Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku a yau laraba ko yau lahadi ko yau litinin Allah yake nufi a'a wata rana ce wadda yake da ni da kai ba wanda ya sani sai wanda yake a wannan ranar wannan kuma alif da lam shi ake kiran shi lil ahadil huduri sai wanda yake a ranar dan haka sayyidina umar yace ni na san ranar ita ce ranar arafa daga yau ranar arafa din da annabi ya hau arafa ta aikin hajjin shi na hajjatul wada to Allah ya cika addini ba sauran ƙari to wannan alif da lam daban ne kaga a yanzu din nan a takaicen takaita an kama maka wajen alif da lam guda uku to sai ka je ka yi karatu a cikin littattafan na hau da sarf zaka ga cikakkun bayanai akan irin waɗannan alif alif da lam in ba haka ba sai ka zo sai kana kuskure a wajen magana kamar a Hausa ne in aka zo a ce mutumin ya zo mutumin ya zo wannan magana da nake baka labari ina nuna maka kenan ka san mutumin dan haka nace mutumin amma kuwa in da baka san mutumin ba sai in ce wani mutum ya zo ya nuna baka san mutumin ba kenan wani mutum ya zo amma mutumin ya zo kaga dama ka san shi kenan akan haka mutumin ya zo sai a ce lil ahadi zihni sanin mutumin yana cikin kwakwalwar ka dama to wannan shine in ka koma turanci kuma sai ka ji sun ce ainihin definite and indefinite article sai ce a boy a boy yaro I saw a boy na ga wani yaro ya nuna baka san yaron ba amma I have seen the boy na ga yaron ya nuna ka san yaron kenan to haka waɗannan abubuwa suke a dukkanin harshe kalmomi ne ake amfani da su don bambanta abin da yake na gaba ɗaya da abin da ba na gaba ɗaya ba yasa sai a koma a yi karatun nahau da Sar al'imamu imam suyuti yake cewa an-nahau wal lughatu haqqu man talab dole ne in kana son ka fahimci ilimi sai ka koyi nahau sai ka koyi harshen larabci yace fa khudh min ar-rijali la min kutub kuma ka je ka koya wurin malamai ba daga littafi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaicen takaita sai suka ce wannan kalma ta almasajid ba alal itlaq bane faqad warada taqyiduha fi sahihi sunna almusharrafa yace an samu sahihiyar sunna mai daraja ta kayyade wa zalika qawluhu sallallahu alaihi wannan ko ya zo a magana annabi sallallahu alaihi da annabi yace la atikafa illa fil masajid salasa babu itikafi sai ainihin a masallatai ainihin guda uku waɗanne masallatai ne su ne waɗanda muka lissafa a baya shine suka ainihin kawo cewa wa huwa sahihun sabitun wannan hadisi ne tabbatacce ingantacce sahahahu aimmatu wal ulama da limaman hadisi da manyan malaman hadisi duk sun inganta shi to shine suka ce raji li takhrijihi wal kalam fihi wal radd ala ma asarahu alaihi al ba'd risalat insaf fi ahkamil i'tikaf da alif ali hasan ali abdul hamid yace in kana son ganin cikakken bayani akan wannan hadisi ka je ka duba littafin al insaf fi ahkamil i'tikaf na ali hasan ali abdul hamid sannan da silsilar ahadith sahiha ta shi albani din a cikin mujalladi ta shida ismi na karshe duk akwai bayanai akan wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a takaitan takaita waɗannan littattafai kenan waɗanda akalla a gurguje a gurguje zaka iya zuwa ka duba